abokan na walfat ya buɗa mini makka ya anshi makka ga hannun kafirai ya maida ta hannuna ta fita daga hannun makiya ta komo hannunmu har zuwa ƙarshen aya ya ce lokacin nan ila akhir surata ƙarshen aya wannan alama ke wanda Allah ya sanya min da naga haka ta faru to alama ce ta cewa ajali na ya kusa saboda ka in ci gaba da tasbihi da faɗar wayannan kalmomi mafi fi ruwatin lahu a cikin wata ruwaya wadda ha ila yau tana cikin sahihil muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli annabi ya kasance yana yawan cewa yana yawaita faɗa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu yana yawan faɗar wannan fa qala akhbirni rabbi annabi ya ce akhbarani rabbi ubangiji na ya bani labari anni sa'ara alamatan cewa ni zan ga wata alama fi ummati a cikin al'ummata fa idza ra'aituha in ga wannan arama alama aksartu min qawli subhanallah wa bihamdihi in yawaita cewa subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh faqad ra'aituha haqiqa kuma naga wannan alama ta bayyana saboda haka nake yawan fadarsa idza ja'a nasrullahi wal fath da lokacin da daga Allah ya taimake ni akan abokan gaba na ya buɗa mini makka ma'ana ya maida ta hannuna bayan tana hannun makiya kabirai mushrikai fatahu makka shine wal fatahu din nan malaci fatahu makka shine buɗin makka wa ra'aitan nasa lokacin da naga mutane ya da da fi dinillahi suna zuwa suna karbar addinin musulunci afwajan jama'a jama'a ba tare da an je an musu wa'azi ba su da kansu suka yi ta tasowa suna zo suna karɓar musulunci to fa sabbihi bihamdi rabbika lokacin dalle ajalin ka ya kusa ka ci gaba da yawan tasbihi yawaita tasbihi wanda bihamdi rabbika zaka da tasbihin da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu kuma ka roƙi gafararsa innahu kana tawwaba saboda ubangiji mai gushe ba koyaushe mai karɓar tuba ne da dukkan wanda ya tuba tuba ta gaskiya komi yawan laifinsa sauraka lokacin da aka yi fatahu makka aka ƙare wanda lokaci masu shiga musulunci sun yi yawa annabi ya dawo sauraka sai garuruka na larabawa daban-daban suna ta zuwa suna karɓar musulunci ba tare da an tura wani je musu wa'azi ko ya kira su zuwa ga addinin musulunci ba su da kansu tun da suka ga cewa annabi alaihi salatu wassalamu ya karbi garin makka a hannun mushrikai garin da aka kore shi da shi da jama'arsa suka bai shi suka tafi yanzu ga garin ya komo hannunsu saura ga suka san cewa kai lallai wannan addinin Allah ne lallai wannan annabin Allah ne saboda haka mu je kawai mu karbi musulunci mu je kawai mu karbi musulunci haka aka rika samun mutanen garuruka suna zuwa kwamba kwamba suna karbar musulunci suna koma garin su الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم وانا حديثي نهدو an karbo shi daga anas allah ya gara masa yadda anas yake cewa inna allah azza wa lalle ubangiji mai buwaya da daukaka ta ba alwahayi ya ta bibbiyo da wahayi ya ta sauko da wahayi ma'ana allah ya dinga yawaita sauko da wahayi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kan allah sallallahu alaihi wasallam kabla wafatihi kafin allah ya wa allah wafati saboda haka lokacin da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa wahayi ya ringa zuwa bayan juna bayan juna da yawa da yawa hatta tuwafiya har aka zanto anwa wa Allah sallallahu alaihi wasallam wafati har Allah ya masa wafati wahayi na ta zuwa ɗaya bayan daya daya bayan daya yana biyo juna wa aksar ma kana alwahyu lokacin da wahayi yi yawan sokowa ga mazu Allah sallallahu alaihi wasallam yawma tuwaffiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana zamanin da mazu Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati wannan shine zamanin da wahayi yi yawan sauko aka ko da lokaci sauraka yau din nan ba ana nufin ainihin ranar da annabi ya cika ba a'a ma'ana zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa cikawa shine lokacin da wahayi yi yawan saukowa fiye da dukkan lokuta waɗanda suke na baya shine abin nabi don malamai suka ji kamar shekara ɗaya sauran wafatin annabi sallallahu alaihi da shekara ɗaya ko da ɗan wani abu kaɗan ko da mai yawa sauran shekara ɗaya maza Allah yi alaihi wafati ta wannan lokacin shine ake dubi da wannan zamanin shi ne lokacin da wahayi ta saukowa bayan juna saboda wanda lokaci masu zuwa suna karban musulunci da tambayoyi na bukata yana da yawa saboda haka wahayi shi kuma aka dinga saukar da shi da yawa aka dinga saukar da wahayi da yawa har Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikawa saboda haka wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim da sun rawaito shi wanda suka yi tarayya wajen ainihin sahabin da ya rawaito wannan hadisi shine Anas bin Malik hadisi na biyar na karshe a wannan babi an karbo shi daga jabir Allah ya karra masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce yub'asu kullu abdi kowane mutum shine kowane bawa kowane mutum ana tashin shi ne ran tashin alkiyama alama mata alaihi aka abin da ya mutu akai idan mutum ya mutu yana aiki na alkhairi to za a tashe shi a bisa matsayin mutumin alkhairi mutumin kirki mutumin Allah idan ya mutu yana aiki na sharri za a tashe shi mutumin banza a cikin mutanen banza shi ne abin nabi tauraka malamai suna buga misali mutumin da ya mutu yana sujjada ya samu mutuwa ta kusancin allah za a tashe shi yana sujjada mutumin da ya mutu yana da harami ya dau haramin sa na aikin haji za a tashe shi yana labbaik allahumma labbaik to haka ma da sauran ayyuka na alkhairi sauraka shine ake karshe ake dubi sauraka abin da mutum ya mutu a kansa to shine abin da za ta shi a kai ko da a farko yana mutumin da ba na kirki ba yana ayyuka na sabo na banza <clears throat> wanda ba su da kyau amma da ƙarshe sai ya mutu akan ayyuka na alhairi ayyuka na kirki wanda Allah subhanahu wata'ala yake su ya umarni da su saboda sai a tashe shi akan mutumin kirki za a kula da wancan karshe farkon nashi da bai da kyau ba to Allah ya tsare ya kare haka ma mutum in yanzu to farko ne yana da kyau yana abubuwa masu kyau amma da karshe kuma sai abin ya juya sai koma akan ayyuka marasa kyau to za a tashe shi ne akan wannan yanayin nasa na aiki mara kyau ba za a tashe shi akan wancan farkon aikin nasa na aiki mai kyau ba Allah ya kyautata karshen mu saboda ga wannan hadisai da muka karanta wai fa'idodin da za mu lura da su a ciki shine da tasbihi tasbihi sauraka yawan faɗar wannan tasbi ana buƙatar musulmi mu riga ainihin saka shi cikin rukuyin mu da sujudan mu mu yawan faɗar subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir lana fi وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واللهم اغفر لي أو subhanaka اللهم سبحانك اللهم ai subhanaka wa bihamdika allahumma ghafirli kaga jumla uku kenan idan wa'inci sun muka wahala subhanaka allahumma allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli saboda yana da kyau mu kokari mu haddace wannan mu rika yi a cikin ruku'i mu rika yi a cikin sujada Allah ta'ala ya samu dace sannan bayan haka nan shi wannan tasbihi yana da falala tasbihi yana zama dalili na mutum yana ainihin kalmar da Allah ya fi so maganar da Allah ya fi so akwai hadisin da ya tabbata a sahihul bukhari hadisin abi zabri Allah ya kara ma abi zabri yadda abi zabri yake cewa wata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah qultu ya rasulullah akhbirni bi ahabbil kalam ila Allah فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وترانا النبي تشي أبي ذر للغفار الله قال مسيداك تشوا شم بزن باك لاباري با da kalma da magana da Allah fi so mutum ya riƙa yi abi zare ce ya mazan Allah ina so ba ni labari da maganar da Allah ya fi so mutum ya riƙa faɗa sai ce to inna habbal kalami lillah subhanallah wa bihamdi kalmar da Allah ya bi so mutum ya rika faɗi shine subhanallah wa bihamdi shi haka duk wanda ya samu dama ya samu kosa to ya dage kamar faɗa Allah subhanahu wa ta'ala kai iza faragta fansa wa ila rabbika farga da lokacin da ka samu dama ka samu sukuni babu wani abu da ya sha na dole to ci gaba da tasbih ko ka karanta alqur'ani ko ka yi ta subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi kana ga waɗin kalmar da Allah ya fi so akan sauran kalmomi kamar da tabbata cikin wannan hadisi wanda Imam Bukhari fito da shi hayi lai akwai hadisin Imam Bukhari guda shi goma hadisin Abi Hurairah wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man qala fi yawmin mi'ata marratan subhanallahi wa bihamdi qad khadayahu wa in kanat mislu zabadin ba'a. yake cewa duk mutumin da ya ce subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi hasso dari, hasso dari, za a gafarta masa zunubansa ko da yawansu ya kai kunfan teku kunfan ainihin kwara za a gafarta masa laifinsa a kaga yawan tasbihi dalili ne wanda zai ja maka kusanci ga Allah kana ga yin kalmar da Allah ya fi so sannan kuma dalili ne da zai ja a gafarta maka zunubanka saboda ka yana da kyau duk wanda ya samu dama ko bayan wanda za mu rika sawa cikin ruku'i da sujjada to yana da kyau in muka samu dama kana zaune maimakon kai ta ainihin shiga eh, waya ka shiga nan ka fita nan to ita subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ana ga gafarta mazunubanka ana ga gafarta mazunubanka kuma kana ga kusanci ga Allah kana ga samun lada wadda take mai ɗimbin yawa Allah ta'ala ya samu dace na'am muna sauran minti nawa ana sallah da nawa malam na'am